الحمد لله رب العالمين والصلاة ala على wa الله وبعد alaikum wa ورحمة wa وبركاته ebo bata ji tabbata Allah salatu yace ci bi amin yin wududi tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya cewa ga karatu daga litafiyan safwatu usulul fiqh ya Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala yinan na tsofo gwegi yan rajab 1439 kalenda a nigeria na ji daidai da tsofo ni yan april 2018 kalenda a miladiya na ne karatun ya zubuta ta da karatun ya littafin wucin manga wasu sababu ko هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال أم معارض راجح وضدها الرخصة والناس والمقت والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال فصل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره فقوله واضح وفعله الأصل فيه أنه مندوب وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية إلا أفعاله التي إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه تشريعي كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة من قال من قال السبب وين السبب بنا هو ونقاي الذي يلزم من وجوده الوجود يلزم من وجوده alwujud yan wuce ga dabe hukuncin wa dabe wa min adami yi al'adamu li zafihi kaga yan wuce mabiya mu hukuncin wa biya ta ganin wa ga ganin laje mana shi dai mana inda mana ko mana manula tiya ngalla wa temi malarabci ji wadda aga da kafin usuluwa katon confucian gano ko? kowa a te malarabci ji wadda aga gu kafin kawai dundo ci ba katon confucian gadi kiyo confucian gadi nan ke mine za a shi wuta wuje maturanci ta da ga gulo ba umar jiya daga wadaji kafin jan a sai bai ga yadda shi na shi wajen tun mai kasan sai wa wani ko a mai ba zai shi ya ji wunan wani kiyo wa sharutu sharati ma ganyana yalzamu min adami ila adam kage yin wuce danwa ene wa gumbe na biya wallahi yalzamu min wujudi wujudun amma ga ga bane wuce danwa ni na hukuncin wa da bani wala adamu kwa ga wa biya li zati ya buci ta tuba the same confusion kashi ko wala azimatu ina lazimatu na gai hukumun hukumci sabitun na ji tabbatarwa bi dalilin da dalili shar'i ya shari'a halin amu'ari yana gungwa juyi na wunda ba rajih ne na zaɓe gana wa duha opposite mai a ruksatu ya ruksatu sauci wannan fi ba na batanin wal muktiu da zana ci ne wal mukura gangani bai zana ji baka ne la isma alaihim laifi ta kyabwa wala ya tarattaba ala filihim fasadun amma inga wale etu na maza wuce loganci na mazukun a gagan fasadu ibadatin yinye ibadan ga labanwa wala ilzamun lahum bi aqdin amma gagan agreement wuce ga labanwa gawan nafi zana batanin wal muktiu ya zana cibici ne ya na ne a gabatawo yamma atlafa ko yana ji lalace minan nufusi ya rayu ji wala muwali gangani be dukiye na faslun fasali as-sunnatu ne sunna ne qaulun nabi ga ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa filuhu ya tuna nabi lone wa iqraruhu bi naji da ya nabi umakane na fa qawluhu wadihun e gana bi gana wuce ci clear ko wa filu ya tuna ma bi lone al aslu fi yana ya salibona annahu mandubun etu yo ne mandubu na kiga mandubo manna ke mandubo eh eh ta ke mandubo masnun good ene daga ji wade kinan wade ladanin amma kaga wujiya wade lefiyanin wakar tutrifu alkari na fi ilal wujub ko alkari na tu n tun ci ciwọ́ daga mandubo da wajibi awil khususiya ko magayin yuyo na alata nabi nan illa aluhu inda wato jiya nabi allati na tun ulima ade annahu lam yaf'ala ala waji tashri'i anabi juji eboyan tashri'i wa ke jini bi anabi juji eboyan tashri'i wa ma anabi juji ga yanda mini shari'a bu don zan yi bata ta tun yadda jijin wa nan kal umuri kalamari allati na tun yaf'aluha anabi ya juju ittifaqan unde bi abi bi coincidence bi aji pàdé yìí aga ni ife lu ba kan lo ti da fashi ba kan lo wọ́n ní ba wọ́n ti wọ́n je fa lando ti je kai wọ́n ti fashi ba wọ́n je abo ma di je ma fashi ano bila qasdin li jinsiha wọ́n ti ga wọ́n je pípàdé yan jinsi yẹn wọ́n ti ga wọ́n ga wọ́n wa ga wọ́n juju shi bo bi fa inna mu ba wato hali wuce jije wuce gaje ce in gaje mubah ta ga wasababu sababi huwa ngai ma yalzamu min wujudihi alwujud ngai ne wuce gadabi ko yene labuna dabi wa min adamihi al'adam kaga mai wuce biya ina jikiya wọn àdá ìsáyí tí ẹ̀lẹ́ ẹ̀kùnkún mú ajẹ́lí so ajẹ́lí ń dẹ mínísọ̀ ìbí ní láti jí kínà àti fùnkún wọn náà ǹgá mẹ́kẹ́ láti jí kún sálọ ǹgá mẹ́kẹ́ láti dà só ẹkún mẹ́kẹbẹ̀rẹ̀tàbó aláwọn ajú sálàbẹ́ káṣí wà gọ́ òdé wágá àmọ́ àtàlẹ́ aláwà pàgbò èdè nígbà aláwà dípí àtẹ́tù kú kẹká ìlúwà gẹ́mí pé ẹni ṣe fún kíkọ́ ní agẹ́ fíìlì ní ẹgbẹ́ kó yá mi lákùnbọ̀ kí ni ẹ́ náà ẹ́ àmọ́ àti ẹ̀gàn kó mi sáálí gbá ní kí au ma la ya owo unde tata ni owo bi wo ga yi ba ko ga yi mi ko au ma kiyo au ma walau wali ti wi wi wujiwe ko no firina ko yin dakatu na firina yuna wale ga na ji so bi na je laki bena e lagi ga egun bena pronoun ẹzàrá méjì ìzàwó ti jáájá ájèlí ń jẹ wá ṣẹ́kata dálà tààbà ẹ̀ àmá àwọ́jẹ́ tẹ́jì dọ́rọ̀ bí àwọ́jì bàbá wọn àwọ́jì náà àwọ́jì ìyàyà wọn àwọ́jì dájú ájẹ́ tẹ́jì lọ débi náà yẹmọ́jì bá bẹ̀ẹ́ mìíràn dọ̀já yẹmọ́jì ẹ̀jì kí à ń yẹmọ́jì ẹ̀jì oṣù gángan dakata ìdákátà ba náà ọ̀gá lè wọ́n lè dọ́kùn kan náà wuce fawaye wa mai lega waje bukata yayin wani in wa don gina jade guginan wa don gina jade gina ba a kun gugina ba so jijiyan na bani kiyo mai sababi ko? ko ji gane ku? nga yi na wuwan lafiya zaun min wujudi yi alwujudi so dangi bo nga da takane bo wọ́n jẹ́ egún jíbe tàkà ní ẹbú ẹbá ní gájẹ̀ tàkà ní jẹ́ jíbe tàkà ní ẹbó wẹ̀lá gájẹ̀ tàkà ní wọ́n kíbe jẹ́ jíbe tàkà ní ẹbó kó jí ní ọkọ́ bá ní Allah subhanahu wa shara fale sumu ko gawa sharutu sharati ma yalzamu min adami ila adam nga yana kagun wudanbuwa yana adanbuwa wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatihi amma ga gaibo ne wuci dabwa nina yanayin mashirutu na da bayani kuma al'adabwa ya kitacin wa misali alula sharati ya salla kaji amma yabo ne za alula jani ki lalawo ga salla da ganya alula yuyi salla to wani giyo salla ba yuyi amma salla waya to ga sharati ko sharati salla a ebó ní ẹ̀sẹ̀ ìṣẹ̀wà ìkíblá lálọ́gẹ̀ sálà ajáníà káṣì wọ́n ìṣẹ̀wà ìkíblá ìfúwá separate team mú tí ẹ̀rù jí sálà bí ojúkùn yi ìhìn so yẹlẹ̀ zọ́mù min àdẹ́ni ilẹ̀ adam kágun ṣe wà ìkíblá bí àgbọn wà sálà jí wọ́n àti kíá wọ́n àdẹ́wà kágun jìn a àbí àgbọn sálà ajáni wọ́n àti kíá wọ́n àdẹ́wà kó láti gáyọ̀ misali bá ní mini sharati ya sallar dukulul wakati ko wa min al-layli fatajal bina filatan laka sa'an ya ba saka no akimu salata liduluki shamsi la ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda so sa al-fajr ga Allah tin kan gaji sallah subhanahu ko amma ibn al-fajr Allah tin nan lalawo da sallah ba ya jariya wunde Allah zo ne ganza ne gaji sallah ba gbani nan mun so ga je lado za ne gaji before wun alfijiru lu tun yana mun so ajiki ni wun be ze la jani ko ji ganewa wale bi mini ya goto alazimatu alazimatu na sashen litatu usulu jella gumi ya kawo no biyo ina ya alazimatu na re noma yendo re okay wani gani ako ele dwa wallo ja wa travwa wadda istihada wadda arafa kaji kashi wadda muzali bwa yanzu bai su wasu yanzu bai su noma feji sallah ne wajen lokaci ugbo ne ya lazi ko ji gane ko waji kini eyi kuwaya ya bici tawa ko wọ́n ti gẹ́wà kùkùkù na waji baro wa na yan dọ́rọ̀ waya alazi mato aiki yau ji sallah ji baro kwela ji ganewa al'azimatu ga hukumin hukumci sabitun na da tabbatarwa bi dalilin da dalili shari'in ya shari'a nan halin an mu'aridin raja ma magugbo gani bi wuce a dai zan ɗana wuce kiyayen wudabuwa ma ke ɓuka bai wuce kiwaye gaba babban nabo salli kayi mani sallaki baro no ko? ina ciwo da gaji sallah gibaro ne fa in lam tasati kaga obe je ikwa fa kaidan ka kuna da yamba kaidan da ringo le rusa da be te ruso sauki rusa on tiga iwo bidduha arufatu opposite uchi kiyo sauki al-aslu esara ga dabe fiazu ya allazina amanu ya ne ya imani dinan kutiba alaykum siyam azu na jiwadi bitati yabo kama kutiba alal ladina min qablikum kimna lu jiwadi bitati zai ga kamilin la'allakum tattaqun ebo yaje da sunya sai ngole na sai alazimatu ko amma zai ga be da zona ko zai wo mana ta ji awon wọ́n rúksa àdàbí àwọn sóòkè àdàbí òyìnwó láàrin orí ngara su yi cici faman ka ne kumari don zane wa mami ne gwanin au ala safarin ko da zonan fa'idatun min ayyamin ukar kula su yi cici wuci buga lokacin da kin gole fa'idatun min ayyamin ukar na ba ni rusotu na kiyo sauki na ajiyu na asali inna salata kanita lil mu'minina kitaban mawquta wa la doro jodan lokaci ugbo ina kiyo alazimatu na gaya ya saliyo ko amma gba ni ga ti e da ti be dan zo ko ile e ti dabo ko da saru sa je to wuri kiyo o ko ta lo gugu ti e ba na kiyo arrufsatu Ba rufsa sauki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam nga salla n'a zaji da jamiyo ne uje lada n'a ne zaji buji na ari ga 27 ko anik za ndole alwaya ce ga lokacin elegedu aja ga ala sallu fil rihal ala sallu fil rihal zandoru ji sallu dambo zandoru ji sallu dambo ko now na jiga ala sallu fil rihal na juzo ruksa so musulunci e di hali na walandoro jiki na eh walandoro ro na e eh, za ma ke shishi yendoro jangaru faga wai na jiki yo eh wai da waza yes ma ku yi ran sa sallallahu alaihi wasallam bane aini e la tayari ba sallam takani ya kuma ba illa tara huma illa fatina gade so gigan ma wanda jiki yo na wajo liyo ma lam kun isma ma bashira jigan wa ji lefiya wannan fi magato zana batanin wal muktiu da zana ci biki ne wal mukra yan da zana ji tilas na la isma alaihim lefi tabaya wala ya ala filin fasadu ibadatin amma gaga ibada na janya wala ilzanin laubi bi aqdin amma ke gaga agreement ruwa lama ina wani gaba wannan annabi sallallahu alaihi wa ta'ala ga rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana so kula wayi bata batana ma ko yiga ci ne ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ga rufi an wati al-khata wa nisyan wa masukuri wa lai so ko ba da rumani ya bikici dan gani be tambe dan gani be masukuri wa lai na ja bakati wona wal khata wal ikrahu wani tiyanu a katahu mabudun rahmanu ko wale gan an gama la anibi sallallahu ga wasallam gaman na ma anibi ga alaihi wasallam gaman na ma anibi sallallahu alaihi wasallam ga alili ke sallallahu lugwan aw nasiya kuma wa batana fali salliha wala wuji idza zakara an gabi afanin ko hadisi na anibi sallallahu sallam gan zane ga ta wuce ngiti gidiyar ramadan na. falyutin maso mu lagu gumi fa yi na ma ta amawun lawo wata ka so koga yi yoso kuma ga yufiyo now tare cibici na suku wa cibici nci fe pa mashin wuce agunza wa cibici nfe pa mota makara zanuwa ti jikiyo makara zanuwa ti gini now wà dé fi ìtàsọ̀ kó rébì tí nánú tí náà káṣí wọ́n àdé léèfì à fi àdé léèfì ìtàsọ̀ kó tí nánú tí náà ẹbọ́rọ̀ náà látò na wọ́n rá ìzà ní òtí yìí nga díyà egbó na kára ní òtí wọ́n máa ba ńlá wọ́n ṣe máa ṣí ìyá jíba lóṣù ó di kí àrùn wọ́n dín yá àwọn tú tí àwọn dín tí ènìyàn wúyà jí sọ̀rọ̀ rí lóṣù ó bà ní ìlà yíò láwọn àti àyílà ǹgbẹ́ kí o wùyà bá tàn wọ́n na fi zana bá tàn wọ́n mú kùtìwù bí zana tìbìtì yẹ́dùmọ̀ náà ni ma á na ina agájì ji lalace yin rayu nan a ma ká da limuminin an yaftula muminan illa mai illa kasa wa da na mumini ga mumini wuna sai bai kiyan sai kuskure amma kawo gasa wai ce kuskure wajiya tun tun ali wa a daga ya ma ko laji ganewa nga amma gaskiya fi sabilillah man yo to ta ga wal mutiu wan nasi la isma le man a yes la isma le ya ba so kuma amma eh zan do shi do waji la na te do ga kijo eh ko ka kwata wo e bone ne ka ga juja ni a zo an yi go ju dukiya ji lalace wo ga do ga ya zan do na den do ino guji lalace ka kwata wa dinwe àmọ́ láti ọgọ́ wà àdàdí excuse yẹn ni a bá tẹ̀ta wájú kí na ń wájú kù lágẹ́ nígbì náà kó èyí fẹ̀yìntú àmọ́ zànà sinayu gádánà misali bá jẹ́ náà gan dókítù ko? ẹ̀dà tí wọ́n máa ti dàbí àṣìbítí àti fèjì làwọn ti ti gbè àti fèjì làwọn ti kí ebìṣú ṣàgbọ̀n ń bá dókítà ní gbàgbàta àwọn káṣí wọn gbàta lóòlé àbẹ̀kẹ́ gẹ́sà náà pẹ́tún ní umaye mkpagwa best skill nu jenigu yuzo wani haliri na to kaddar Allah wa masha fa'al amma ga ga wuci bici ga ga digangu ujo ko wule da tuwa ko diga da ko ko lokacin ugwe yu biya uju je kaza na ubiya wuce alle tun ga mu makazo to lokacin tun ga kido tabbatawo ji fahimta ga irin na kuwa fasl fasali an gani faslun fasali a sunnatu kaulun nabi sallallahu alaihi ya ga ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa filu tuni wa iqraru bi anu li ko fa kaulu ya ga ya nabi wuci ci wazihun qarara wa filu ya tuni ya nabi man al aslu fi annahu mandubun asale wai mandubu wa ka to sirifu alkari na fi lalu ju ko alkari na tu mafi wadagan daga mandubo da kiyon da wajibci awul khususiya ko makiyon a gala salibi illa tsarin da ti wuli ma na wule mai tsala ala waje ta shiri inda gwa tuna ne ga nabilo majaitiyar ta shiri wana ya kan umurin da ti falwa itifakan kyallon mariya na jane da ajiyoji ebe ne wani ba yin pade indo na. bila kasdin wa aibe kiban doro ya li jinsi ya don wa lobiyan jinsi ya tun canan fa inna takunu mubah hali wucin gaje mubah ina wai ga ba wannan nan e ga ya annabi tun ko e mu su sunna idole ati wallahi wa ati yi e mai tutuci da ya tutuci na fakada a so kwari dono mata kuma rasulu fakuzu yana tuci ga laye ne gaji hukun ma na hukun manu fantahu ina ma haka ne gaji ya biya gani bi alaikum bi sunnati ya e ba su sunne ni wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin misali ya ga nabi ina mal amalu bin niyyati misali ya etunya ni sallallahu alaihi wasallam wa sallako maga so yake no sallallahu alaihi wasallam kamar aitu muni usalli anabi da sahabin da ya ji dogu malikiyan maka sahabe a azulu zamani anabi sa asale malikiyan maka so a e, ara ganyen na anabi ji al aslu wo sanwo yadda jiji gobe wela da wi mandu amma yan da da wani anabi na doliyo na waya ji na na kawai juji sawo gaji ji kó wọn fẹ́ àzùn yẹn pẹ̀lú gan-an lànà ká dájú láti àkẹ́lẹ́. àmọ́ ètò ìké ẹ̀dẹ́gbẹ́ náà níbi kí èlò kò sì sí ẹ̀yà àlejò yóò ní kó tẹ́wọ́n jẹ́ inú gogún ní lókàtí nínú yóò lè kò sì sí ẹ̀yà àlejò yóò kó báàbù náà kò sì sí ẹ̀yà ńgá kí ke zuji wisal efo birkete continuously na wale kusufi ya anabi ngan na to so wale gan wani soji nona ina ala tazana gbogi ga ji uche zando a ji uche zanga amma ga ga ala mi atu sunna anabi ka wo sunna anabi ga wo ji ni ga a waje ani nona unje le gan e na ko ji gane ko and again kan doci a nabe gangan amma matsayin shawara buyo kaji misali bani barira da mugisi barira ga wayewa mujisa mugisi ma fall in love full ya ziyo barira to mujisi da ba nabi to bana na isha adi a convince yan barira yawon gaji kimo ga gan gbẹ̀wìn mọ́ nílẹ̀ ìdójú gbẹ̀wìn ẹ̀wọ̀n tàbí káì àṣàlọ́ fún dẹ́gbà ní agbára níbi so kó so tí è ti di faru ọ àníbi tá àgẹ̀bẹ̀ barira barira gan àníbi wáyù yóò káṣì àníbi gan wọ́n jì gan wáyù gbẹ̀gbẹ̀ àní àmáwùdé ṣàlọ̀ ń gẹ́gẹ́ sí àwọn ẹwà wọn to ene yake gya gbari nan in wa ga bari ga le fi dibe won wa wannan ga dani wa ga wa le fi jan ko ji ga na ko misali bani annabi sallallahu alaihi wasallam in be na na ishe a dun be na na ishe ga a ja aki she to miki she wa da biya waya ni ko mutu ga a ya wale talaka shaitan wato bane shaitan ma mma ya mutu wanda shaitan ma amin Allah wa fa a zama zakwa ya yi ko ta tiwo wani yau wi wala eh yau aje musulmi wa ga ba ga shiga ga ya wale talaka shaitan a ga kiyo wai ba anibi which is

mọ́tẹ́ ogun sáà ń bá gáàjì tó yẹ mọ́tẹ́ yọ tó ní pé ká ní ilé tí gbọ́dọ̀ bí nínú tí ọ̀gá dàsán five hundred kilometres dáyà kó mẹ́dúgbòlì bí ó ti kàrí ọdí jìnnà òbí ilé tí gbọ́dọ̀ bí nínú tó jìyà ọ̀gẹ́ yẹn wà lé gẹ́wà kọ̀sídẹ̀ kíjọ èèyàn yìí ń mẹ́ṣì ká ń dọ̀tí mẹ́rin mẹ́ṣẹ̀ dẹ́bọ̀ àníbẹ̀ẹ́jì náà jí ká ní ko. misali a ga a fiye lomaka nan za a faci ba ci bakazan wajen ya ba ci bakazan wucin wajen falal an mace je kayi a nufi ti faci ba kashe ko wa ko ko ya gidi da bauta jikiyar ta samu shi ba wazo ko ji gane ku so hali wa lai yi yi rinda su gaje ke rinda su gaje mu ba lenti detail dabo ya ciyen ba biyan rasu da ma lokaci daba ko ji a ko wani littafi dabo na lashikar kai ga af'alu rasulu nan ya ci matsala na kawai ga buji ke ga bugagan ka ta ji abin na wa alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk